Miss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 To insha Allah ‘yan uwa yau ma dai kamar kullum muna ɗauke da wani sirri mai matukar amfani. Sirri ne wato ainihin akan sirri na shashatau. To muke tafi da shi domin ‘yan kuyi amfani da shi insha Allah in dai sirri ne na shashatau. To insha Allah ga sirrin nan zamu ba ku. Ma'ana ya kasance idan ya kasance kamar kana yawan tafiye-tafiye to kamar ma'aikata suna tsare ku a hanya ko kuma wasu mutane wanda kamar irin kaman ba su da mutunci babu mutunci a idansu ta wanda suke tare mutane su lakanta su haka ko a yi musu wani abu to insha Allah irin wayannan ma'aikata da kuma wasu wanda suke tsare mutane a duk inda kake to insha Allah in dai ka zo gurin to bi iznillahi zai kasance a hankalinsu ba ma za su zama shashatau za ka ga wa ma'ana wannan sirri na shashatau ne kamar yadda ka sani to insha Allah hankalinsu duk zai bar kanka idan ya kasance kana kan mashin ne ko mota ne ko ma ina ne insha Allah za su shashance ya kasance suna wasu abubuwa daban hankalinsu ma ba a kanka yake ba har ma ka ba wajen to insha Allah wannan kenan to idan ya kasance zuwan ka wannan gidan Asrar TBNG kada ka manta da ka daure ka danna mana wannan alama ta ja ka danna karrawa ta sama kenan da zarar mun sabon sirri insha Allah ta shiga maka ka tura yan al'umma domin su amfana da wannan sirri wanda ya kasance tsoho ne a gidan nan to muna mishi barka da wannan rana yanda za ka yi wannan sirri shine za ka rubuta wannan hatimi game na kogani gani za a rubuta shi a takarda farar takarda idan aka rubuta shi a farar takarda to abin da ake so ana so ka samu farin zare idan ka samu farin zare ya kasance na kusa da kai bayan ka gama rubuta shi haka kamar yadda ko gani haka to sai ka wato ainihin ka samo gashi farko za ka samo gashi na makaho wannan suma kenan sai kuma na sumar kurma sai kuma sumar bebe amma me idan ka samu wasu kuma suna da da kamar sumar wato ainihin kurma haka ko kuma bebe amma kai ka haɗa duka guda uku kurma da bebe da makaho sumar sumarsu yawwa amma ko da ce baka haɗa duka ba ka samu na ɗaya ma ka saka za ta yi insha Allah to idan ka hada wannan ka samu wannan sumar guda uku ko ɗaya ko biyu to sai ka saka a cikin a tsakiyar wannan hatimi na takarda idan ka saka sai ka da shi da ka yi layar shi sai ka da shi da wannan zare farin zare kenan idan ka da shi sai ka kai wa duk sai ya ɗike maka ya kasance duk inda za ka je tana jikinka wannan layin insha Allahu duk inda ka je bi lahi zai kasance mutanen da suka tare ku bi lahi za ka wuce ba tare da wani tsaye-tsaye ba ba tare da wani bata maka lokaci ba insha Allah yan uwa rike wannan sirri ya da matuƙar amfani ƙwarai da gaske to a nan za mu tsaya da wannan sirri sai kuma ku jira mu kuma wani sirri da za mu kawo muku nan gaba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh mun gode sosai sai anjima